Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Laraba 15 ga watan Maris ɗin shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji hira ta musamman da sashen hausa na muryar amurka ya yi da shugaban jam'iyyar mai mulki ta apc a najeriya sanata abdullahi adamu inda ya taɓo batutuwa da dama da suka shafi jam'iyyar tasu abin da aka yi ta kowane aka bangano a kai da yawa shine jam'iyyar mu ta samu ɗan takara musulmi mataimakin sama musulmi da aka rasa abin yi wanda shi ya zama babban abin magana abin abin abin za kuma ku ji cewa a jihar kano kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na zargin kwamishinan shari'ar jihar da jan kafa wajen tuhumar shugaban masu rinjaye a majalisar wakilai a lasan ado doguwa sannan za ku ji tarihin siyasar jihar plateau a ci gaba da kawo muku rahoto na musamman kan jihohin najeriya kazalika muna tafa da labaran wasanni daga ghana to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Masu raro barkanku da dare ga labaran duniya. Wata kotu a Pakistan a yau Laraba ta baiwa 'yan sanda umarnin dakatar da kama tsohon firaministan kasar Imran Khan zuwa gobe Alhamis. Lamarin da ya kawo ƙarshen gamar da aka kwashe sama da sa'o'i 24 ana karawa tsakanin jami'an tsaro da magoya bayan kan a harabar gidansa da ke gabashin birnin Lahore. aron gama da ta auku a babban birnin kasar da ya fi yawan jama'a a lardin punjab ta kaure a ranar talata ne bayan da jami'an 'yan sanda suka yi yunkurin kama kan a dalilin rashin mutunta umarnin kotu da ta umarce shi ya bayyana a gabanta a game da tuhume-tuhumen da ake masa kan rashawa lamarin da ya tunzura dubban magoya bayan jam'iyyarsa mai adawa wato pakistan tahrik insaf pti inda ta wato inda suka taru a gaban gidansa domin hana jami'ai kama shi 'yan sanda da jami'an tsaro sun yi ta harba hayaki mai sa hawaye da bindigogin ruwa domin tarwatsa jama'a ma'aikatan jam'iyyar pti dauke da sanduna sun mai da martani kan wato jami'an tsaro suna jifa da harba gwafa lamarin da ya mai da unguwar masu kuɗin tamkar wani fagen daga jam'iyyun siyasa a jihar adamawa da ke arewa maso gabashin najeriya sun ce sun shirya tsaf domin tunkarar zaben gwamnonin da 'yan majalisun jihohi da za a yi a ranar 18 ga watan maris yayin da masu kada kuri'a a jihar suke ci gaba da bayyana zaɓin su a tsakanin 'yan takarar kujerar gwamna galado salihu muhammad da ƙarin bayani a wannan rahoto. Mr. Solomon Kumangar shine mai magana da yawun gwamnan jihar Adamawa wadda ke neman zagaye na biyu a ƙarƙashin tutar jam'iyyar PDP wadda ya ce a shirye wannan gwamna yake ko gobe nan aka ce za a yi zaben nan wannan gwamna a shirye yake saboda muna da kyakkyawan zato cewa za mu yi nasara a wannan zaben. A bangaren jam'iyyar APC kuwa Malam Ahmed Sajo shine mai magana da yawun sanata Aishatu Dairu Ahmed Binani wadda jam'iyyar APC ta tsere a matsayin 'yan takarar gwamna a jihar Adamawa. batun kada gwamna mai ci mu baya ma ba tsoro ko kuma shakka ko misgala zaratin a kasancewar ta mace mutane na dubawa wai zancen zaben mace yana da wahala to ita aishatu binani babu abin da take da shi ma da yake nan muhimmin kamar tausayawa al'umma da take yi wasu daga cikin yan jihar adamawan na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu mabambanta ya dace ne ma ranka da ina masa addu'a ma ubangiji Allah tabbatar masa da abu albarkan annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ayyukan da ya mana na ci gaba ya gyara mana adamawa duk lokal gama da ɗaya babu ina aikin sa bai je ba abin da yasa ke so ta zama mana gwamna na farko dai Hajji Aishatu Ahmed Bina ne ita ba bakuwa ne a wurin mu especially mu yan Adamawa Adamawa state baki ɗaya ta yi member House of Representative ta taimaka wa al'umma kwarai da gaske inda ka tsammani ma iya cewa dai ba a san macito ba sai miya ta kare domin kuwa jam'iyyu goma sha uku ne ke shirin shiga takarar gwamna da na yan majalisu a jihar Adamawa Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. Wata kotun soja a Somalia ta ba da umarnin a aiwatar da hukuncin kisa kan wasu 'yan kungiyar ta da kayar baya ta Al-Shabaab su uku. waɗanda ta ce sun yi shigar burtu a matsayin likita da soja domin su samu damar kai hare-haren bam da harbe-harbe. Kotun ɗaukaka ƙarar sojin da ke Mogadishu a yau Laraba ne ta ba da umarnin aiwatar da hukuncin kisan ga maza ukun. Kotun ta ce Muhammad Abdi Nur Jirau dan shekaru 38 ya yi amfani da sunan karya har ma da kiran kanshi dr fana sannan ya ce shi likitan kwakwalwa ne hukumomi sun ce shi ke da alhakin kai harin da ya kashe mutum ashirin a wani gidan cin abinci a mogadishu a shekarar 2021 ministan kudin burtaniya ya bayyana wato ya bayyana kasafin kudin ma'aikatarsa a yau laraba yayin da ma'aikata a wasu bangarori suka shiga yajin aiki don jan hankali akan bambance-bambance a albashinsu da kuma hauhawar farashi jeremy wato hunt ya kore kiran rage haraji sannan ya bayyana sabon kudin da za a kashe akan tsaro dala biliyan 6.1 da kuma ƙarin kuɗi da za a kashe a fannin kiwon lafiya sannan kuma gwamnatin ta ki amincewa da buƙatar ma'aikatan gwamnati na yi musu ƙarin albashi domin rage raɗaɗin tsadar rayuwa tare da bayyana cewa babu abin da ƙarin albashin zai haifar illa ya sa tsadar rayuwar ta ta'azzara Wata mawakaciyar guguwar iska mai karfi Cyclone Freddy tana ci gaba da yin barna a Afirka ta kudu inda ta yi sanadiyar hallaka akalla mutane 56 a Malawi da Mozambique tunda ta afka yankin karo na biyu tun ranar Asabar da ta gabata. 'Yan sandan garin sun ce mutane 51 a Malawi da kuma wasu 36 a Chilogwe cibiyar kasuwancin Blanchard da ke tsakiyar kasar ne suke suka mutu yayin da wasu da dama kuma suka bata ko kuma suka yi rauni. hukumomi a malawi sun ba da rahoton cewa mutane biyar ne suka mutu a kasar tun ranar asabar waɗanda suka mutu a malawi sun hada da mutane biyar 'yan gida ɗaya waɗanda suka mutu a dirande wato birnin blantyre bayan da mahaukaciyar guguwar iskar freddy da ruwan sama mai karfi kamar da bakin kwarya ya lalata gidansu a cewar rahoton 'yan sanda. daga ƙarshe wata tawagar 'yan myanmar za ta kai ziyara sansanin wato ta kai ziyara sansanin 'yan gudun hijirar rohingya a bangladesh cikin wannan makon domin tantance wasu 'yan ɗaruruwan mutanen da ake duba yiwuwar komawarsu ƙasarsu ta asali karkashin wani shirin mai da mutane matsuguninsu a matakin gwaji ko da yake jami'an bangladesh sun ce har yanzu ba a tabbatar da lokacin da za su tafin ba kimanin 'yan gudun hijira musulmai 'yan rohingya ne suke wato miliyan ɗaya ne suke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira da ke gudun gundumar iyakar cox bazaar a bangladesh mafi akasarinsu sun gujewa samaman sojojin myanmar ne a shekarar 2017 kwamishana mai kula da harkokin tallafin 'yan gudun hijira da mai da su gidajensu muhammad mizanur rahman ya faɗa wa reuters cewa 'yan gudun hijira 1,140 ne ake shirin mai da su ƙasarsu a ƙarƙashin shirin kuma yanzu an kammala wa mutane 711 duk abubuwan da ya kamata. a gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a Najeriya shugaban jam'iyyar APC mai mulki sanata Abdullahi Adamu ya maida martani ga waɗanda suke kira da ya sauka daga makaminsa domin a tabbatar da adalci a jam'iyyar mai mulki. a wannan hira ta musamman da ya da sashen hausa na murya amurka abokiyar aikinmu grace Alayar abdu ta fara da wannan tambayar kamar da za ku ji ka daɗe kana siyasa akwai ah, wannan zaɓe masu shari kan lamura da kuma sa ido a kan harkokin zaɓe suna nuni da cewa ba su taɓa ganin wani zaɓen da aka yi aka iya rarraba kan ƙasar nan ta fannin addini ta fannin yanki ta fannin ƙabila kamar wannan zaɓen ba yadda sakamakon zaɓen ya nuna menene idan haka yake menene kake gani ya janyo haka a ah, ba siyasa kowane lokaci in za a yi zaɓe. akwai abubuwan da suke su ne ake kaiwa kasuwa domin sai da ainihin ra'ayin jam'iyyun da suke takara abin da aka yi ta kowane aka bangano a kai da yawa shine jam'iyyarmu ta sabu ɗan takara musulmi mataimakinsa sama musulmi da aka rasa abin yi wanda shi ya zama babban abin magana abin korafi wannan magatun canjin kuɗi da aka yi da canjin canjin canjin canjin yanayin kuɗaɗenmu da aka yi na naira ɗari biyu naira ɗari biyar da naira dubu da aka yi shi ma ya kawo damuwa ne da ya kawo mutane ya shafi tafiyan jam'iyya ya kuma sa samu ƙorafi fiye da kima ni na cikin suka yi ƙorafi ƙorafin da ni ma ya shafe ni na samu damuwa shi Wani su ne manyan abubuwa suka faru kuma a daidai lokacin ake an samu dan matsala na rashin fetur safara ya zama abin da ya zama to wannan wannan abubuwan suka fito suka suka faru ne a lokaci guda sun shafi ainihin walwala da ya kamata ce da shi lokacin zaɓe ba samar wannan ba ya ga to bari mu koma wannan batu da ka ambata na jam'iyyar apc da ta tsaye da dan takara mataimaki da shugaban kasa da mataimaki dukkan su musulmi to akwai ah, bayanan da muke karantawa kafin shigo na cewa kai da kake shugaban jam'iyyar apc kai ma kasancewa ka musulmi idan za a yi adalci in ana son tafiya ta miƙe a wannan gwamnatin sabon gwamnati da za a kafa idan allah ya kai ma watan mayu ya kamata kai da kanka ka sauka daga wannan mukami a ba wani wanda yake kirista don a daidaita. na ji allah kai mu lokacin. a ba kafa gwamnati ba tukunna ko ba za ka kafa tukunna mana ko ko dan na musulmi da yanci na Najeriya inda Amerika nake da kika fito dan na za da hana ni yanci na ko dan na Kirista da hana ni yanci na ko ina nake Amerika za a hana na tambaye ki kike ba da ansa ko waje? a'a tambayar ita ce A'a, ai kin da kinta ban koya ji mu ai. Eh kana da yanci amma kuma su kristocin da suke wannan jami'a ko kuma suke wannan bangaren Najeriya su ba su da yancin al'adu. Abin da ke ba ai wannan magana ne ba wannan ba abin da mu za mu ja ruwa mu kai abin nan kai ba. An riga an yi wannan an riga an yi zaben shugaban kasa. Damu da samu bai yi musu ba an samu damuwa. Amma da suke iko shaka mana maganin abin an yi zaɓe lami lafiya. Mun gode Allah in an yi daidai dai an yi daidai. Kuma Allah ya sabata suna goyi baya sun ko zaɓe mu. In ma akwai wani abu wanda yake na buƙatar gyara sai mu tafi gaba an je ga misali da irin gyaran da ya kamata ya kuma za a yi zancen an tashi kafa gwamnati yanzu a cikin zaɓe ne sai kafa gwamnati kun mu ce su yi ga an ci zaɓe sai a diba wane ne ba shi a cikin tafiyar nan a jirgin nan a cikin tafiyar rayuwar 'yan Najeriya a'a akwai kabila da babu ne a tafiyar nan akwai addini da babu ne a cikin tafiyar nan inda wa'annan irin abubuwa sai ga irin gyara da akwai muzantawa 'yan kasuwa na Najeriya wanda ke su ne tun arzikin ƙasar da ke hannun hannun su akwai wanda ta kamata yi da su ba su a ciki to sai a ba amma kawai haka dan an yi wannan abu ya riga ya faru ko ba za mu yi da hannu a gobe baya ba iyaka inda kuskure mai mu gyara kuskuren iyaka kenan ba shi yiwuwa mutumin da zai ce yana da shugaba ne ko yana cikin shugabanci al'umma mutane ce su fara ce shi bai damu ba na damu amma ba abin da yake ba shi faruwa komai da ka sani ko mishan kake kirista ko musulmi dukkan mu littattafan nan qur'ani da bible suna mar cewa ba wa baki faruwa a ƙarshen sako a samaniya sai da ikon Allah Allah bai ce abu kaza da shi sai dai shaidan shi ba ba ba sa Allah ciki shaidan ta furuzumin shi ba sa Allah ciki cuta ba sa Allah ciki sata ba sa Allah ciki amma abu wanda yake baka da iko da shi sai Allah baka da maganin shi ya faru in kuskure ne ya faru sai yi a gyara to tafiya yi kyau cewa ya da cikin wannan lamarin shugaban jami'ar apc mai mulki a najeriya sanata abdullahi adamu kenan a tutunawar da suka yi da grace alheri abdu ta da al'ummar jihar kano ke dakon alkawarin da gwamnatin jihar ta yi na cewa za ta gurfanar da shugaban masu rinjaye a majalisar wakilan najeriya alasan ado doguwa wanda ake tuhuma da hannu wajen kisan mutane a yankin mazaɓarsa a kwanakin baya masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama da tabbatar da adalci a kano sun zargi kwamishinan shari'a kuma a tony jiran na jihar ta kano da jan kafa wajen gabatar da ɗan majalisar a gaban kotu daga kano ga rahoton da mahmud ibrahim kuri ya aiko mana tun makon jiya ne dai kwamishinan shari'a na kano barista musa abdullahi lawan ya ce da manema labarai cewa akwai tuhuma a kan alasan ado doguwa dangane da waccan tarzomar zaɓe da ta wakana a garin tudun wadar ɗanka dai kuma har ma akalla mutane uku suka mutu yayin da wasu da yawa suka jikkata. Babbar kotun tarayya da ke nan Kano ita ce ta ba da belin shi Alhassan Ado Doguwa a litinin ɗin makon jiya kwana uku bayan da kotun majistire ta Kano ta miƙa shi gidan ajiya da gyaran hali gabanin kammala tattara bayanan da suka dace domin gurfanar da shi a babbar kotun Kano. sai dai masu kare hakkin bil'adama da tabbatar da adalci sun fara zargin kwamishinan shari'a na kano da laifin jan kafa wajen sake gurfanar da alasan ado doguwa a gaban sabuwar kotu babu wanda zai shakku cewa shi kwamishinan shari'a yana da interest a harkar nan na kare wanda ake zargi domin idan ba shi da interest ranar da ita kotun tarayya ta ba da belin shi me yasa bai ɗaukaka ƙara ba domin ita ma wannan kotun masana sun ce ba ta da hurumin abin da ta yi me yasa shi kwamishinan shari'a bai tafi kotun da take da hurumi ba kuma karkamanta dama zargi ya yi karfi akan cewa za a yi amfani da wani surkulle na shari'a da masana suke kiran shi nole wani sashi ne na kundin tsarin mulki da ya bama shi a toni janar dama ya iya ma cewa ya dakatar da wannan kes din to wannan abin ya karfafa wannan zargin na cewa akwai alamu na cewa ana shirin za a shashantar da wannan al'amari. Kwamrar Kabiru Sa'idu Dakata kenan na zauren gamayyar kungiyoyin tabbatar da adalci na Kano To amma a nasa bangaren tsohon jami'i a kwamitin dakile yaduwar kananan makamai a nahiyar Afirka ta yamma kwamar da ya shu'aibu ungwagwa na cewa. Shi alasan doguwa babu wata kotu yanzu da take tuhumarsa da wannan laifin. Ai shi ka kai shi kotu ne zaka tabbatar da cewa kana zargin sa to ba kai shi kotu ba yanzu. An kai shi kotu daga baya an ce bata da hurumi da sauransa an zakar kuma har yanzu ba wani motsi da aka yi na tabbatar abinda su suke faɗa gwamnati shine suna nan suna kokari su kai shi to sai sun kokari sun kai shi din sannan za a tabbatar da zargin ma so yanzu alasan ado doguwa kamar ni da kai yake wanda bai yi komai ba sai gwamnatin jihar kano ta shirya zargin ta kai gaban kotu cewar ana zargin wani da kaza duk daga nan ne kuma shari'a za ta fara saboda haka muna jira mu ga shin ana zargin sa din ko kuma ba a zargin sa sannan kuma daga nan ne kungiyoyi na duniya za ka ga sun fara magana san kasancewar ba gwamnati ba ce kadai ke da alhakin kare rai ba akwai kungiyoyin kare hakkin bil'adama wanda suna da dama suna da haƙƙi na su kare hakkin bil'adama saboda haka in ma gwamnati ba ta yi ba abin da bahaushe ke cewa ai bayan tiya akwai wata caca. ta yiwu hakan ce ta sanya kwamar kabir dakata ke cewa wallahi idan aka ci gaba da jan kafa ba ai abin da ya kamata ba ba fa abin da zamu fa da ya wuce mu tafi kotun hukunta manyan laifuka ta duniya idan aka yi sakaci da wannan al'amari muka ga jan kafa yayi yawa wallahi za mu tafi hek. Kwamishinan shari'a na Kano barista Musa Abdullahi Lawan ya ki cewa uffan lokacin da na ba shi dama ya kare kansa game da wancan zargi na cewa yana ƙoƙarin amfani da dabaru na shari'a da dokoki domin kashe tuhume-tuhume a kan alasan ado doguwa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To albarkacin zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi da ke tafiya yau za mu leƙa jihar Plateau don jin tarihin siyasar wannan jihar da ke tsakiyar arewacin Najeriya. Cinka, in ka rike makamanka ita za ta cece ka. Jihar Plateau da ke shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya tana da taken garin zaman lafiya da wuraren shakatawa. Hakan ya samu ne saboda kyakkyawan yanayi na sanyi da wurare masu ban sha'awa da rafuka da koramu da ɗimbin ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa. Jihar Plateau da ke da ƙabilu fiye da hamsin ta kasance mahaɗa ce ta shiyoyin arewa da kudu wanda hakan ya janyo al'umma daga jihohi daban-daban har ma da 'yan ƙasar waje suka yi zango a jihar don kasuwanci da sauran sana'o'i. Tun bayan da tsohon shugaban Najeriya Janar Yakubu Gawan ya kirkiro jihar Plateau daga Benue Plateau a shekara ta 1976, gwamnoni da dama na soji da farar hula sun yi mulkin jihar. Mr. Herbert Daniel ya ce jama'a sun fara fahimtar muhimmancin shiga harkokin zaɓe. Yanzu ka mutane sun waye sosai kowa yana so ya sa hannu a cikin zaben da za a yi. Domin a da wani za su ce ai zaben nan bai shafe su ba. Wani abin da na gode ma Allah da ina gani shine duk wanda suka fito suna neman zaben nan a cikin duka parties da na gani suna amo a cikin kamfen eh, nasu dukkan sun sa abin da suke yi so abin da ina so su duba shi ne wannan jihar namu ɗin yana da dumbin albarka da bai kamata muna ta fama har yanzu ba jihar plateau na da ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa da suka haura kashi 20 wanda bayanai ke nuni da cewa tun a shekara ta biyu ne turawan Birtaniya suka fara haƙa da sarrafa kuza a jihar ta plateau. Mr. Kura Joshua ya ce akwai abubuwa da yawa da gwamnati za ta bunƙasa don jama'a su sami ingancin rayuwa. A Plato akwai fannoni da yawa wanda jama'a za su iya su yi amfani da shi domin su gina rayuwarsu. Ta gefen eh, masana'antu ba shi da yawa a Plato. Amma an an duba dai zancen yin gona ko na lambu na lokacin rani ko kuma na lokacin damina mutanen Plato suna son noma. To amma yanzu in ka duba farashin taki nawa ne? manomi guda nawa ne zai iya ce zai iya sayi buhun taki ma guda ɗaya ya yi amfani da shi zancen ma'adinai yanzu in ka tashi ka je ka fara yin ma'adinai yanda matasa suke kuka shine za a zo a kama ka a ce kana yin illegal mining wato kana kana neman ma'adinai ba tare da izinin gwamnati ba to amma matasan nan wasu suna ce to a ba mu izini in ma in za mu iya mu biya haraji ne ba sa samun wannan zarafi amma za ga wani zai tashi daga kasan waje ya zo ya sayi waje yana tonon ma'adinan nan yana kwashe yana tafi da shi gwamnati ba za su ce mishi komi ba. Kafin konewar babbar kasuwar Jos shekara 22 da suka gabata, masana sun ce tana cikin manyan kasuwanni da ake tunƙaho da su a Afirka ta yamma. Alhaji Sabo Fari, mataimakin shugaban kasuwar New Market a Jos, ya ce babban bukatar su shine tsaro. Kwastomominmu da suke wasu garuruwa suke tahowa, dokin ga rashin tsaron nan ya warga za su mu ma ya taba mu. sai kuma wannan magana ta masifa tsadan mai wani ko yana so ya zo ya yi sayayyar in ya auna abin da zai kashe a hanya to gaskiya zai haƙura sai dai ya tura ma abin da idan shi ya gani ka mishi webin webin kuma dama a kasuwanci ba kamar zuwa da kai ba ne abin ya taɓa 'yan kasuwa sosai kuma musamman mu a jos north don za ka samu gida da sama da mutum talatin ba wani ma'aikacin gwamnati ko guda ɗaya kasuwar dai idan aka dogara to in dai gwamnati gaskiya ba za ta dinga kallon talakawa ba to wannan abin zai iya shafan su su saboda in kai ka tsara ɗanka ka ba shi duk abin da yake bukata to wanda baka tsara ba shi zo zai addabe ka ya addabi 'ya'yanka ya addabi duk waɗanda kake ganin ka killace kan matsalolin tsaro da ake samu a jihar kuwa malaman addinai na kan hudubar zaman lafiya da gudanar da zaɓe ba tare da tashin hankali ba Iman abdullahi abubakar shi ubangijin halittu shi ya halitta mu to ya kai za ka sa makami ka kashe ran da shi ya yi shi ne da kullum abin da muke gargadin kenan cewa mu zauna lafiya sunana reverend yakubu davo dafe muna wayar da kan jama'a da nuna musu cewa ubangiji shi ne yake ba da mulki saboda haka abu mai kyau shine an nutsu a shiga cikin zabe na wanda an ga ya dace ma jama'a zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc agogo a nan na cewa karfe biyar na yamma ne saura minti bakwai yanzu kuma ga ridwan abbas da labaran wasanni wasanni a takaice kwanakin nan aka nada chris hoffman mai shekaru 64 a matsayin kocin ɗin black stars ghana kuma an shirya za a kaddamar da shi a ranar 20 ga watan maris a birnin kuma sun ja shanti rahotanni sun nuna cewa tsohon mai gidan nottingham da brighton zai samu kwandilan shekaru uku tare da sa ido akan duk kungiyoyin kwallo na ƙasar na maza wasansa na farko a matsayin kocin black stars shine karawa tsakanin black stars da angola a wasan neman gurbin shiga gasaccin cin kofin afirka ghana za ta karbi bakuncin na palan cras negras a baba yara sports stadium a ran 23 watan maris kan ta yi tattaki zuwa birnin luwanda a ran 27 ga watan maris don wasa zango na biyu dan wasan tsakiyar kasar ghana muhammad kudu suna cikin wani irin hali na haskawa ainin bana wa ayasin din kasar dace inda a halin yanzu ya zira kwallaye 20 ashirin mai shekaru ashirin da biyu shine ya zama gaban goshi na zakarun na dutch tun bayan ficewar sebastian hala zuwa dortmund a lokacin kasuwan bazara da ta shige yanzu haka dai ya tabbata za a yi karin kasashe a cikin gasar cin kofin duniya na shekara ta 2026 zuwa kasashe 48 sakamakon wani taro da hukumar fifa ta yi kenan ajiya a rwanda cikin birnin kigali gasar ta cin kofin duniya duniya da za a yi a shekara ta 2026 kasashe guda uku ne za su karbi bakuncinsa sun hada da kasar amurka kanada da kuma mexico kenan za a yi wasa kusan 104 a gasar a dalilin kasashe da za a yi karin su a matsayin zagaye na 32 a jiya an yi wasanni guda biyu inda aka yi waje da wasu kungiyoyin wasanni gasar na zakarun turai na uefa lega a jiya an yi wasanni guda biyu inda aka yi waje da wasu kungiyoyin wasan domin kuwa fc porto da inter milan su yi canjara su ba karibin damo abinda ke na ya bai wa inter milan damar tsallakawa zuwa mataki na gaba wato wasan kusa da wasan kusa da na karshe quarter finals wannan shine mataki na sha shida da inter milan ta yi waje da fc porto a wasan da yi da an ka yi na farko inter milan ta yi nasara da ci daya mai ban haushi wannan ne wasa zango na biyu inda an kai can jaras din nan abin da ya baiwa inter milan damar izawa gaba sai wasa na biyu tsakanin manchester city da leipzig a kasar ingila wadda a ƙarshen wasan an lallasa leipzig da ci bakwai da nema cikin minti na 22 da soma wasa aaron adam ya zira kwallon farko ta bugun daga kai sai gola minti biyu tsakanin sani ya ƙara kwallo na biyu kafin a tafi hutu rabin lokaci ya ƙara kwallo na uku abinda a turanci ake cewa hatrik bayan dawowa hutu rabin lokaci an ka zira sauran kwallaye hudu inda ran adam kaɗai ya zira kwallaye biyar a cikin goluka bakwai da an ka zira wa leipzig da shi ne kuma muka iso ƙarshen labarin wasannin radwanan lamuktar abbas sashen kausa na muryar amurka accra Ghana. Yanzu kuma ga ta dawo da labaran duniya a takaice. To Mahmud a takaicen wata kotu a Pakistan a yau Laraba ta baiwa 'yan sanda umarnin dakatar da kama tsohon firaministan kasar Imran Khan zuwa gobe Alhamis. lamarin da ya kawo ƙarshen arangamar da aka kwashe sama da sa'o'i 24 ana karawa tsakanin jami'an tsaro da magoya bayan kan a harabar gidansa da ke gabashin birnin lahore jam'iyyun siyasa a jihar adamawa da ke arewa maso gabashin najeriya sun ce sun shirya tsaf don tunkarar zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi da za a yi ranar 18 ga watan maris yayin da masu kada kuri'a jihar suke ci gaba da bayyana zaɓinsu a tsakanin 'yan takarar gujerar gwamna. wata kotun soja a somaliya ta ba da umarnin a aiwatar da hukuncin kisa kan wasu 'yan kungiyar ta da kayar baya ta al-shabab su uku waɗanda ta ce sun yi shigar burtu a matsayin likita da soja domin su samu damar kai hare-haren bam da harbe-harbe kotun ɗaukaka karar wato karar sojin da ke mugadishu a yau laraba ne ta ba da umarnin aiwatar da hukuncin kisan ga mazan uku. Ministan kudin Burtaniya ya bayyana kasafin kudin ma'aikatarsa a yau Laraba yayin da ma'aikata a wasu bangarori suka shiga yajin aiki don jan hankali akan bambance-bambance a albashinsu da kuma hauhawan farashi. Wata mahaukaciyar guguwar iska mai karfi Cyclone Freddy tana ci gaba da yin barna a Afirka ta kudu inda ta yi sanadiyar hallaka akalla mutane 56 a Malawi da Mozambique tunda ta afka yankin karo na biyu tun ranar Asabar da ta gabata. 'Yan sandan garin sun ce mutane 51 a Malawi da kuma wasu 36 a Chilogwe cibiyar kasuwancin Blantyre da ke tsakiyar kasar ne suka mutu yayin da wasu da dama kuma suka bata ko kuma suka yi rauni. Hukum. tare da ke aisha masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan ashirin na nan lokaci sai kuma gobe da safe da misalin karfe shida na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon gane za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kazalika muna nan a shafin Twitter, Instagram, Facebook da ma YouTube. Yanzu kan a madadin Aisha Ma'azu da ta ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta hada shirin. Sai injiniyanmu Jona Cummings ni Mahmud Lalo ne ke cewa kwana lafiya.